ku mai sauraro barka ku da zuwa na kan samun albarka da Allah ka da wanda da na alamar subscribe suna taɓa mana alamar ƙararrawa. A yau Lahadi ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi cewa jawabi kan babban rahoto da ministan cikin gidan Rasha Vladimir Kolokotsev ya gabatar a zaman kwamitin duba yanayin tsaron ƙasar Rasha a kwanan nan. wani yunkuri ne na nuna komi na tafiya daidai a yankunan ukraine da rasha ta mamaye ba bisa ka'ida ba a bayanan da take fiddawa duk rana kan yakin ukraine ta twitter ma'aikatar ta ce a zahirin gaskiya har yanzu ana fafatawa a yawancin yankunan waɗanda ke fuskantar hare-haren mayaka sannan kuma an takaita ayyukan more rayuwa na yau da kullum da jama'a da yawa ke bukata a makon da ya gabata ne dai kwamitin sulhun na rasha ya gana a karan farko tun bayan watan oktoban shekarar 2022 bayan komawar wasu yara 31 ukraine babban jami'in da ke kula da ofishin shugaban ukraine andriy yarmark a wata tattaunawa ta waya a jiya asabar da amal clooney wata fitacciyar lauya mai kare haƙoƙin bil'adama ya jaddada mahimmancin maido dukan yaran da aka kwashe daga ukraine gida a halin da ake ciki a can ƙarƙashin ƙasa a kudu maso gabashin ukraine masu haƙar ma'adanai suna aiki ba dare ba rana don haƙo gawayin kwal da zai samar da makamashi a yakin da ƙasar ke yi da kuma samawa farar hula hasken lantarki da hanyar ɗumama gidajensu. gawayen kwal na da mahimmanci wajen samar da makamashi a Ukraine bayan farmakin da sojojin rasha suka kwashe wata shida suna kaiwa na lalata cibiyoyin makamashi da sauran ababen more rayuwa a cewar babban injiniyan wani kamfanin haƙar ma'adinai a lardin nipro na'urar lift ta hawa wuri mai bisa ko mai zurfi na ɗaukar ma'aikatan kamfanin zuwa ƙarƙashin ƙasa mai zurfin gaske a wurin haƙar ma'adinan daga can suna aiki da manyan injina waɗanda ke haƙo gawayin su hau da shi doron ƙasa aiki ne mai wahala a cewar masu haƙar ma'adinan amma yana da mahimmanci don ci gaba da tafiyar da harkokin ƙasar. A yau Lahadi ƙasar China ta shiga rana ta biyu ta atisayen soja a kusa da Taiwan. An kai jiragen sama na yaƙi da yawa a wurin atisaya. A jiya Asabar ne China ta fara atisayen na kwanaki uku. A gobe Litinin kuma za a kammala shi. atisayen da ake kallo a matsayin wani mataki na mai da martani akan ganawar da shugabar taiwan ta yi da kakakin majalisar dokokin amurka kevin mccarthy a kwanan nan a jihar california a cikin wata sanarwa da rundunar sojan china ta fitar ta ce atisayen shirin yaƙi da wani mai lakabin joint sword da ake yi a kusa da yankin taiwan babban kashedi ne ga rundunar 'yan awaran taiwan da sojojin ƙasashen ƙetare. ma'aikatar tsaron taiwan ta faɗa a jiya asabar cewa an gano wasu jiragen ruwan yaƙi na china guda takwas da jiragen sama na yaƙi guda 42 a kewayen tsibirin kuma wasu daga cikin jiragen sun ƙetare layin mashigin teku da ya raba tsibirin da babban yankin to mai sauraro a nan zamu dakata da allah kada a manta a taɓa mana alamar subscribe sannan a taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun damar kasancewa tare da mu mun gode mun